Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum sarfil hashin gumel ne tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 24 ga watan Oktoba shekara ta 2019. wadda kuma ke zuwa daidai da ranar da ake bikin tuna da wanda ya fara jagorantar kirkirar allurar rigakafin yaƙi da cutar polio a faɗin duniya haka kuma za ku ji daga bakin shahararren jarumin fina-finan hausa adam a zango wanda ya biya kuɗin karatun wasu ɗalibai har ɗari da ɗaya kuma kan wannan batun ne ma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira mu ji daga gare ku tambayar mu ta ita ce ta wace hanya masu ƙarfi za su iya taimaka marasa ƙarfi domin samar da ci gaba lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yi alawadai da hare-haren da Turkiyya ke kaiwa kan Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya kuma hanyar da hukumomin Ankara suka ɗauka ba mai bullewa ba ce bayan yarjejeniyar da Amurka ta kulla da Rasha a yin aiki tare wajen yin sintiri a yankin Turkiyya dai ta sanya mu cikin mawuyacin hali a cewar espa a lokacin da yake jawabi a gaban mahalarta taron kafa asusun tallafawa tsofaffin sojan jamus da aka shirya kafin a soma babban taron nato a birnin brussels a yau alhamis a farkon watan nan ne dakarun turkiyya suka tunkari arewacin syria bayan da amurka ta yanke shawarar janye dakarunta daga yankin. fadar gwamnatin amurka ta white house ta bayyana a yau alhamis cewa shugaba donald trump ya yi matukar goyon bayan matakin da wani rukunin 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar republicans masu ra'ayin mazan jiya suka ɗauka na kutsawa cikin ɗakin da ake zaman gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban ajiya jiya abin da ya dakatar da binciken na tsawon sa'o'i biyar gaskiya abin da suka yi ya burge kuma an fahimci sakonsu a cewar wata jami'a mai magana da yawun bakin hira bakin trump stephanie grisham wacce ta yi hira da tashar talabijin ta fox ɗaya daga cikin tashoshin talabijin da ke burge trump ta ƙara da cewa an gani a gani na hakan ya nuna cikakken goyon bayansu na shugaban trump ya buƙaci 'yan republicans da su tashi tsaye su yaƙi yunkurin da ake na tsige shi 'yan republicans din sun kutsa cikin ɗakin da ake zaman binciken duk da cewa wasu daga cikinsu suna da masaniya game da wainar da ake toyawa a zaman binciken da majalisar wakilan ke gudanarwa wanda mafi rinjayensu 'yan jam'iyyar democrat ne ana shan labaru ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Kasashen Pakistan da India a yau Alhamis sun rataba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar buɗe kan iyaka domin tsallakawa ga Indiyawa masu addinin Sikh da ke ziyartar daya daga cikin muhimman guraren ibadarsu a Pakistan. Wannan haɗin gwiwa na kasashen biyu ke na wato wannan haɗin gwiwan na kasashen biyu da ke adawa da juna a yankin kudancin nahiyar asiya yana zuwa ne daidai lokacin da dangantaka da kusancin al'adu da zamantakewa ke ƙara taɓarɓarewa manyan jami'an ma'aikatun lamuran kasashen waje na pakistan da india sun hadu a yau alhamis suka rataba hannu a wannan yarjejeniya mai tarihi akan iyakar kartarpur pakistan ta giggina titi da gada akan kogin ravi ta kuma gina wato ta kuma gina katafaren wajen saukar baki kari akan wasu ɗimbin gine-gine a harabar wajen ibadar domin karbar mabiya addinin na sikh masu ziyara. daga ƙarshe joshua wong matashin nan ɗan shekaru 23 da haihuwa mai jagorantar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ake yi a hong kong ya faɗa a yau alhamis cewa shine kaɗai ɗan takarar zaben shugabancin gunduma da ake shirin yi da aka hana tsayawa takara wanda ya ki ji ya ki jani ya tsaya a gaban harabar ginin majalisar dokokin birnin a yau alhamis don ya sanar da cewa daga cikin su dubu ɗaya da ke neman takarar kujerar shugabanci guda 479 shi kaɗai ne har yanzu ba a amince ya tsaya takarar ba ya ce ba wani bayani da aka bashi akan matakin Wang ya kuma ce lokacin da ya je hukumar zaben birnin a yau Alhamis domin gano abin da ya sa ba a tantance shi ba domin tsayawa takarar a zaben da za a gudanar a ranar 24 ga watan Nuwamba. An shaida masa cewa jami'in da ke da alhakin ya bashi wannan bayani ba shi da lafiya don haka bai je aiki ba. A wata sanarwa hukumar zaben ta tabbatar da cewa jami'in ya ɗauki hutun jinya kuma sai yadda hali ya yi amma wani zai maye gurbinsa. sa. Barin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Madalla. An ware duk ranar 24 ga watan Oktoba domin bikin tunawa da mutumin da ya fara jagorantar kirkirar allurar yaƙi da cutar polio a faɗin duniya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hauwa Umar daga Abuja. An ware ranar 24 ga watan Oktoba a matsayin ranar tunawa da wanda ya fara jagorantar kirkirar allurar rigakafin yaƙi da cutar polio a duniya. Har yanzu dai ana ci gaba da yaƙi da cutar polio mai gurgunta yara a faɗin duniya duk da cewa wasu ƙasashen sun samu nasarar kawar da cutar. Na zanta da wasu iyayen yara domin jin ta bakin su dangane da rigakafin cutar ta polio. Sunana Umar El Faruk Ahmad ina da yaya kuma ina karɓan wannan allurar na rigakafi da ake yi. Mata na biyu biyu ko da yaushe na bar gida na kan ba su bayanin cewa lalle su yi kokari da zaran an zo maganan karban allura kuma a yanzu haka duk hannaye na akwai shaidar irin wannan allurai da aka mana na rigakafin kyanda da rigakafin wannan cuta ta polio wanda kuma na tabbata da cewa ba abin da ya mun illa idan ma an ce baya ba da dama a haihu gashi nan na haihu sunana jamila bello kamar yadda wasu kasashe suka ci gaba mu ma muna fatan kasar mu najeriya a samu ci gaban haka duk dai da wasu ba so suke ba ba su yadda a yi ma 'ya'yansu su suna ganin kamar wani abu ne daban a ce yana hana haihuwa a ce yana mene to amma mu dai gaskiya duk ba mu yadda da wannan ba sunana runa abdullahi mai wada kin san halin yaro idan ya ga malaman lafiya zai ga kamar allura za a mishi sai ji tsoro so wani lokaci kan ba su minti ce su su gani ma wanga abin daɗi ke gida shi gabaki ɗaya sai a ba su ni idan ina gida ba ni wasa da irin wannan ba ma ɗiyan da na haifa ba hatta da ƴaƴayen yayanni na ƴaƴayen unguwa wa'inda na san na isa wurin iyayensu nakan yi hakan gaskiya A wata zantawa da na yi da Dr. Rilwan Muhammad ya yi ƙarin bayani kan irin gudumawar da hukumomin lafiya a Najeriya ke badawa domin kawar da cutar. Najeriya muna da yawa kuma wanda suka ce ba su so din suna da yawa yanzu kamar a Kemaru ne za a yi tattara jama'a ce wanda duk ba su din ma ya magani su gaba ɗaya don kuwa Najeriya na da yawa. Shi sa ga an tabbatar yanzu Abuja ana dan yi, Lagos ana yi, Kano ana yi, Kaduna ana yin allurar rigakafi, Jigawa ana allurar rigakafi, Bauchi ana yi. To abin da ake dubawa waɗanda ba sa me dalili shine sai an yi dan yi bincike an samu me dalilin da yasa ko dai bambanta ta inda dalilin da ya to akwai wani binciken da ake yi don gane haka eh sai mana kin sa da yake kowa da aikin sa nan da nan da a gane ba wuyan ganewa ma min ka mutane ka tambaye su ni ce maka biya lura rigakafi ka kaduwa ba kati a ah, me ya faru ya ce maka wallahi shi bai san ma amfanin sa ba kaga ka gane daya hmm. wani kuma me to amfanin sa an ce ma ana kara cutan rashin haihuwa ne a ciki Kaga san wani ƙarya ne ya samu a wani waje bai samu ainihin labari mai kyau ba ya samu gurɓataccen labari shine yake bin labarin kuma hmm. ko mun samu malami ne yake cewa kai karka yadda ka karba ko wani faso ya ce karka kuma ba mu samu haka yanzu da yanzu duk babu to sai a je a tabbatar wannan malamin an kawo shi kusa an masa bayani sosai ya fahimci abin an samu raguwar yaran da ke kamuwa da cutar polio a fadin duniya sakamakon wayar da kai da iyayen yaran ke samu game da muhimmancin yin rigakafin Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya Kun polio abai da kyau bare alaka na mai kiruku. ya rama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. To Amiya Rabi a gaida Hawa Umar. Madalla Adam E zango fitaccen jarumin fina-finan Hausa ne da kuma waƙoƙin zamani wanda ya bada tallafin karatu ga ɗalibai ɗaya a matsayin gudunma wajen yi wa ƙasa hidima. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Baraka Bashir ta haɗo mana. A yau muna nan ɗauke da labarin nan na jarumi Adam Abdullahi Zango wanda ya ɗauki nauyin ɗalibai ɗari da guda ɗaya a makarantar Professor Ango Abdullahi da ke Zaria. Jarumi Adam Zango ya ce arewacin ƙasar nan na fama da matsaloli da dama daga ciki akwai matsala ta almajirci da matsalolin shaye-shayen ƙwayoyi hakan ce ta sa ya ga dacewar ba da tasa gudunmuwar amma a aikace maimakon yadda ake cece ku ce akan matsalolin da suka shafi arewa ga kuma dalilan da yasa ya bada wannan tallafi a wannan makaranta. Na farko da zan iya cewa kan abin da ya ja hankali na na yi wannan abun ba wani abu bane illa yadda na ga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba ana samun baraka ta wajen matasa yara ƙanana wanda ba su wuce shekara goma sha biyar zuwa ashirin ba waɗanda kuma za ga cewa a cikin kashi goma da za a kama cikin sabga shaye-shaye ko kuma kidnapping din na za ga har da yara kanana. Mun kuma samu damar zantawa da principal din makarantar Professor Ango Abdullahi wanda ya ce. Sunana Hamza Jibril kuma ni ne principal na makarantar Professors International Group of Schools Zaria rukunin makarantu wanda Professor Ango Abdullahi International uh, School tana ciki. So da gaskiya ne Adam A. Zango ya ba da scholarship ta ɗaya ta hanyar ɗaya daga cikin makarantunmu wato Profesa Ango Abdullahi International School Zaria kuma ya ba da adadin mutum guda ɗari da ɗaya a wannan scholarship ɗin kuma marayu ne da marasa galihu wanda suke zaune a Zaria. Baraka Bashir, dandalin VOA daga Zaria a Kaduna. Tausaya talaka, a talaka. na ji tausayi to da da baraka bashir da wannan rahoton an jima kaɗan zan buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya masu ƙarfi za su taimaka marasa ƙarfi domin samar da ci gaba maudu'inmu na yau kenan sai a shirya a kira an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka. Bumban dutse igiyar ruwa mai ragayar ajalin mai daki sai jigo dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta sai ke kun ji adam zango mm, zan cika zai kirgo mm. saurara kuje zan casa abin da zango ya hango eh, na faɗa na ƙara dan adam bayi tsoron Allah mm. sannan a cikin su kalilan wasu ke aikin Allah wasu sun samu duniya ajalin mai daki zai ji malam adam zango ga tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai matsala da mai da mai baka fuskanta el mu'az bari zancen nan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da lamun sami kiran na farko daga Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? Um, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. to malam ayuba ta wace hanya kake ganin masu karfi za su taimakawa na ƙasa da su don a samu ci gaba yawwa yana da kyau masu hali su taimaki talakawa musamman ma dai nakasassu da kuma dai marayu haka hmm. ba sai gwamnati ne ta taimaka musu ba yana da kyau masu hannu da shuni su rika taimakawa ma talakawa abin da ya shafi jinya da kuma aikin ah, makaranta din idan suka yi haka lallai sun taimaki al'umma kuma Allah ma zai taimaka musu akan eh, dukiyansu na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba bar mu je kebbi wani na kalayi da kebbi to salamu alaikum kuna magana da shehu arba asara daga kebbi state don kowace to malam shehu muna jin ka alhamdulillah mu america dole mu jajanta muku wannan ulu'i da kuka kawo muna yau mm. wallahi dole a jajanta muku ulu'i ne mai kyau to alhamdulillah mu jihar kebi mun samu adalin gwamna wallahi duk talakawan jiha kebi yana na yanzu an ɗauki salo wanda za a taimaki talakan jihar kebi zai yi noma cikin daɗi cikin walwala insha Allah ya tabbatar mana cikin wanga watan zai zo duk wani talakan jiha kebi za a bashi dakin shi ya zan an bashi to malam shehu masha allah mun ji daɗi da jin wannan labari bari mu garzaya jigawa ne akan layi a jigawa Alhaji Aminu zan ke da sabon gari na gida wasu. To Alhaji Aminu ɗan kashe rijiyar ka sai mai magana ko? To, to gaskiya wannan abu da wannan ba Allah ya ba mu ya ba mu abun hmm. sha'awa a kai gaskiya ya kamata ko masu kuɗin mu da masu mulki su da wani abin da yake faruwa a kai. to ba gani ba wai dole sai masu kuɗi ba duk wanda yake sama da wani ya kamata ya taimaka masa domin a samu a ci gaba a tsira tare wannan masu karfi da hannu da shi ne kamata da ma ce su ma hmm. sun shiga cikin wani ne domin tallafa al'amuran kowa to masha Allah Alhaji Aminu mun gode da wannan kira da kamana bar mu tafi Nasarawa wani ne akan layi daga Nasarawa kana magana da ado baban hamza mai kwanji a cikin kofa lafiyar jihar nasarawa to ado baban hamza ka jira abinda muke faɗa ta wace hanya a tunanin kan masu ƙarfi za su taimaka wa na ƙasa da su sai eh, gaskiya hanyoyin suna da yawa kamar ina shi idan mm. adan zango sai gaskiya mm. ni kan na na masa sosai kuma ya kamata masu kudin mu su ka taimakawa talakawa masu karamin karfi saboda sami ilimi a arewacin Najeriya. To masha Allah Ado. Ilimi ya tabarbare a arewacin Najeriya nan gaskiya duba ba hanzar mai gwanjo tudun kofa lafiya jihar nasarawa tare da najeriya to madalla mun gode kwarai da gaske da kiranka to layukan ma abu da suke ga wani kira mun samu daga kaduna wane ne akan layi daga kaduna yawa barka da yan rage rediyon da ina ji na ji karar rediyo murtala yawa to muna jin ka yawa sunana murtala ne ina kiran ku da da to mun ji mauki dama abin da ya kamata a ce ba su rufin asiri da abin da jini hmm. abin da ya rage a kan su da tallaka ma fannin ilimi dai hmm. yara 'ya'yan talaka da sauransu to amma sai dai shi din mun ji an ce wannan tallafin ne ba da haraba kan kirkire kai shi daya ba din ko dan ke siyasa ne shi ne zai hana cikin talaka da mata shi adam zai zango da mataki ne ya zo a nuna zai da dan talaka ko ya ɗauka ya ce sa ke zuwa kan zaɓe haka shi ne zai ke gane talaka ta ake so amma an ce ya ba da kashi talatin wani ne kashi talatin wani ne. Malam Murtala murya Amurka ta yi magana

duk da yi kokari da kuma Allah ya saka musu alheri Allah sa su koyi da su To amin Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka da kuma gudunmuwar da ka bayar bar mu je Lagos wani ne akan layi daga Lagos. Hello, Masaudi ne kamar Masu Market. To Malam Masaudi muna jin ka ta wace hanya kake ganin masu karfi za su taimaka marasa karfi? Eh hanyar da za a taimaka marasa karfi shine a rika biya musu kuɗin makaranta kamar mm. yadda adan zango din nan. Mm-hmm. idan ana ci daukar nauyin karatun talaka to lalle za a taimaka wa talaka kuma zai san cewa lalle ana yi da shi in ba ta wani hanyar ba wani abu da za a yi wa talaka wanda zai san ana yi da shi To masha Allah. To Masudu mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka kira ka bayar. To jama'a layukan mu a buɗe suke za ku iya kira domin ku amsa mana wannan maudu'i namu na yau. To ga kira mun samu daga Nasarawa. Wane ne akan layi daga Nasarawa? liman abubakar ne daga lafiya nasarawa to liman ta wace hanya kake ganin masu karfi za su taimakawa na kasa da su hanyoyin suna da yawa hmm, ba na kaɗan na ji sai dai wannan kalma ko kuma wannan da a eh, zango ya yi kalubale ne ga 'yan mu hmm. da kuma ainihin mu su ne wa'anda wa'ana abubuwan ya fi dacewa da su yi sai gashi wanda yake shan gumin shi yake fama da hanyoyin da zai samu shi ne wannan aiki to ba ka ganin ana magana ne kan cewa ba sai ma an dogara da zaɓin shugabanni ba a cikin jama'a cikin al'umma wanda ya fi wani ƙarfi zai iya taimaka masa da haka da haka za ga an kai gagaci haka ne wanda ya fi wani ƙarfi zai iya taimaka amma su ne wanda suke samu a cikin haƙƙinmu. su ne wanda ya kamata su yi su kawo nasu gudu ba. To Malima Abakar mun gode da wannan kira da kai bar mu je Filato. Wane ne akan layi? Salamu alaikum kuna magana da Malam Yawale ne daga dangi. To Malam Yawale. Kuma kanan jihar Filato Nigeria. To Malam Yawale muna sauraron ka. Ta wace hanya kake gani? A gaskiya abin da Adam Zango ya yi. Gaskiya hmm. ba abin da za mu gaya masa sai dai Allah ya saka da alheri. To wani kira za ka yi da sauran jarumai da duk mai kishi wanda Allah ya wadata shi sai ya mm. taimaka mana kasa da shi don haka na ga zai taimaka wa marayu sannan kuma wanda ba su da iyaye zai dauke musu cewa tare da fatan Allah ya sa ku tashi lafiya to malam yawala mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bayar to jama'a layukan ma abu suke da ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku abin da muke son ji da ku shine ta wace hanya masu karfi za su taimaka wa marasa karfi wai na ce mai karfi ba wai mai wato mai hannu da shuni ba wato kowane mutum dai Allah ya san kana ɗan karfi ko kana da wani abu da kafo wani ta wace hanya za a bi domin a taimakawa ya za ma ka taimaka na ƙasa da kai muna son je gare ku ga kuma kira ya ƙara shigowa daga nasarawa ne akan layi daga nasarawa. Ayuba ne daga Nasarawa. To Malam Ayuba muna sauraron ka taya za a yi mutane masu wanda kafi wani ka taimakawa na kasa da kai. Gaskiya da abin da zan goyi gaskiya kokarta. Shawarar ne zan baci ko da zai sake yi wani nan gaba. Hmm. Sai haɗa kai da yan siyasa ba. Shawarar zan baci. to malam ayuba mun gode da wannan kira da kai ka faɗi kuma ra'ayinka masha Allah to jama'a layukan babu da suke za ku kira domin mu ji daga gare ku har yanzu maudu'in mu ne shine ta wace hanya masu karfi za su taimakawa da na ƙasa da su wato mai karfi ba dole sai mai kuɗi ba ko mai mulki ba zai iya to kana zaune kai dan kasuwa ne kana da karfi kuma kana da hali wanda ka wuce wani to ta za ka yi ka taimaka masa wannan na ƙasa da kan to ga ka kira daga kebbi wani ne akan layi da kebbi ni ne umar halidu gargayo birnin da to umar halidu muna sauraron ka ta wace hanya za ka iya taimakawa na ƙasa da kai to gaskiya wannan al'amari da izan ya yi gaskiya abin aliki ne sosai kuma ya kamata gaskiya masu kuɗi ne da ya mai ne su yi kokari su sai da shi dangane da taimakawa ya makarantar mu da sauran marasakari don a samu ci gaba a daina bari don kawai ana cewa ana kuka da gwamnati ba ta taimakawa amma ga masu kuɗi a gare mu ba ta taimakawa haka wannan yana da kyau sosai da sosai kuma muna godiya ga voa akan wannan yadda suke ba mu na ba da mu. To Mala Umar mun gode kwarai da gaske da wannan kira kai ma da kai. To bari mu je Kano wane ne daga Kano wane ne tukunna sunan malamin daga Kano. Sharu ne daga Kano Sharu daga Kano. To Malam Sharu ta wata hanya mutane za su iya taimaka na ƙasa da su. yawwa kamar bude ayyuka haka empowerment din nan mm. kamar su dan dinga taimakawa jama'a na ƙara musu ƙarfin gwiwa mm. ta taimaka musu da sana'o'i dan jari haka da shauransu ne saboda halin da jama'a suke ciki a yanzu hmm. eh, shi kansa shugaba shi ma ya tsaya ya daka a abin nan hmm. a taimaka eh, to malam sharu to mun gode maka da wannan kira da kai kuma ka faɗi ra'ayinka to a tashi huta lafiya to masu rauru da kiran shiru mu kawo ƙarshen ɗagawoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku layin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin mun gode. To har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC wanda yanzu goma ke cewa karfe biyar saura minti shida yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Hukumar shirya gasar kwallon kafar La Liga ta kasar Spain ta tabbatar da cewa za ta gabatar da karar kalubalantar ranar da aka sake shata babbar gwabzawa tsakanin kungiyoyin Barcelona da Real Madrid a ranar 18 ga watan Disamba. hukumar kwallon kasar ta spain ita ce ta ba da sanarwar sabuwar ranar da za a yi fafatawar a laraba bayan kungiyoyin biyu sun ci mai yarjejeniya sakamakon dage wasan a ranar da aka tsara tun farko saboda zanga-zangar neman 'yancin cin gashin kai na catalonia da ya rikide zuwa tashin hankali hukumar ta la ita ce ta ba da shawarar dage buga wasan a lokacin da aka tsara to amma ita ta buƙaci a buga wasan ne a ranar 4 ga watan disamba La Liga ta kafa hujja ne da dokokin ɗage lokacin wasa da suka yi tanadin sake shata wani lokaci ba mai tsawo ba kamar sha takwas ga watan Disamba tana mai cewa ƙungiyoyi ba su da hurumin tsaye da ranar buga wasa. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan ta ƙasar Italiya da kuma Manchester United ta ƙasar Ingila sun zuba taron zauracin tsohon tauraron dan wasan ƙasar Jamus Thomas Muller wanda ya rasa matsayinsa na mai soma buga ƙwallo a ƙungiyarsa ta Bayern Munich. Wata jaridar wasannin ƙasar Jamus mai suna Kika ta ruwaito cewa mula mai shekaru talatin ya fi kasancewa a benci a wannan kakar wasannin sakamakon koci niko kovac ya fi ra'ayin philip coutinho a bagiren na mula to sai dai tuni da kungiyoyin biyu wato inter milan da kuma united suka nuna sha'awar sayan dan wasan da zaran an bude kasuwar cefanen yan wasa duk da yake mula ya ce a yanzu yana mai da hankali ne a taka ledarsa a kungiyarsa ta bayan a najeriya ministan lamuran wasanni da matasa sunday dare ya amince da mayar da kudaden da hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta aikawa kurarta ta najeriya a shekara ta 2017 ne hukumar ta duniya ta yi kuskuren aikewa najeriya dala amurka 150 a maimakon 15,000 domin bunƙasa sha'anin wasannin guje-guje da tsalle-tsalle a najeriya to sai dai a maimakon mayar da ƙarin kudaden da aka yi kuskuren turowa sai jami'ai a wannan lokacin suka yi wa tanda abinsu. su a can baya dai tsohon ministan wasanni solomon dalon ya yi ikirarin mayar da rabin kuɗin da aka yi a su to amma kuma ita hukumar ta wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta ce ta sami 'yan kuɗi kalilan daga najeriya da bata bayyana adadinsu ba daga cikin kuɗaɗen da ta yi su ga najeriya murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaida Murtala kafin mu kai ga karshen shirin ga Aisha ta damar da takaitattun labaran duniya. sakataren tsaron amurka mark esper ya yi dai da hare-haren da turkiya ke kaiwa kan kurdawa a arewa maso gabashin siriya kuma hanyar da hukumomin ankara suka dauka ba mai bullewa ba ce bayan yarjejeniyar da amurka ta kulla da rasha a yin aiki tare wajen yin sintiri a yankin turkiya dai ta sanya mu cikin mawuyacin hali a cewar espa a lokacin da yake jawabi a gaban mahalarta taron kafa asusun tallafawa tsofaffin sojan jamus da aka shirya kamun a soma babban taron neto a birnin brussels a yau alhamis fadar gwamnatin amurka ta white house ta bayyana a yau alhamis cewa shugaba donald trump ya yi matukar goyon bayan matakin da wani rukunin 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin mazan jiya suka ɗauka. na kutsawa cikin ɗakin da ake zaman gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban ajiya abin da ya dakatar da binciken na tsawon sa'o'i biyar kasashen pakistan da india a yau alhamis sun rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar bude kan iyaka domin tsallakawa ga indiyawa masu addinin sikh da ke ziyartar daya daga cikin mahimman guraren ibadarsu a pakistan wannan haɗin gwiwa na ƙasashen biyu da ke adawa da juna a yankin kudancin nahiyar asiya yana zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka da kusanci al'adu da zamantakewa ke kara taɓarɓarewa. Joshua Wong matashin nan ɗan shekaru 23 da haihuwa mai jagorantar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ake yi a Hong Kong ya faɗa a yau Alhamis cewa shi ne kaɗai ɗan takarar zaben shugabancin gunduma da ake shirin yi da aka hana tsayawa takara. Wong da ya ƙi ji ya ƙi gani ya tsaya a gaban harabar ginin majalisar dokokin birnin a yau Alhamis. To madalla da takaitattun labaran maka ka karshen shirin namu ne sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za a iya zarar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni sai kuma injiniyan mu ta malama Zainab Abdulrahman. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.